alhamdulillah rabbil alamin wasalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma 24 ga watan jumada al-akhirah a shekara ta 1437 kuma daidai da biyu ga watan hudu shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a inda muka dasa aya a darasin da ya wuce a kundi na uku a karatu wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta malik ma'ana kitabu tahara a inda wannan shine darasinmu na 37 za mu tashi a hadisi na 154 inda ubaidullah ibn yahya al-laythi yake cewa wa an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa ala wa sallam annahu qala idha nudiya lis-salati adbara ash-shaytanu lahu durat hatta la yasma' an-nida' fa idha qudiya an-nida' aqbal hatta idha fuwiba bis-salati adbara حتى إذا قضي التفويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يزل الرجل لا يدري كم صلى حديث يقول kuma shine darasinmu na uku a cikin kitabu salam kuma wannan hadisi shine hadisi na biyar cikin hadisi marfu'i a wannan babi na muka fara babun nida'i lis Ubaidullah ibn Yahya al-Laythi ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaici muwatta daga wurin Yahya ibn Yahya al-Laythi kuna ji da ke ko Ubaidullah ibn Yahya al-Laythi yana cikin mutanen da suka rawaici muwatta bayan da Yahya ibn Yahya al-Laythi ya dawo daga birnin Madina bayan ya dawo daga ruwaya da ya yi ta muwatsa daga wurin malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira sai ubaidullah ibn yahya allaisi laisi ya ruwayar muwatsa a wurin yahya ibn yahya allaisi bayan ubaidullah ibn yahya allaisi akwai waɗansu mutane da suke ruwaya akwai muhammad ibn waddah akwai muhammad ibn abbas muhammad ibn abbas akwai mutane da dama da suka yi ruwayar muwatta a wurin yahya ibn yahya al-laifi sai dai ruwayar ubaidullah ibn yahya al-laifi ta fi ƙari ta fi shahara daga wurin yahya ibn yahya al-laifi hakan nan kuma riwayar yahya ibn yahya al-laifi daga wurin malik tana cikin ruwayoyi da suka jima ruwayoyi da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musu shahara a cikin sauran ruwayoyi na muwatta da aka wuyi daga wurin malik ibn anas tunda bayan ruwayar yahya ibn yahya al-laisi akwai ruwayi da yawa mun karanta akalla ruwaya goma sha hudu ruwayar abu musab az-zuhri wanda yake tana cikin asahur ruwayat mata muwatta akwai ruwaya ta abdullahi ibn qais at ɗaya daga cikin shaykhul bukhari amma dai ruwayar yahya ibn yahya al-laisi tana cikin ruwayoyi da ubangiji subhanahu wataala ya sanya mata shahara shine ubaidullahi ibn yahya al-laisi yace wa haddathani kuma yahya ibn yahya al-laifi ya karantar da ni an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra muftul haramain wanda ya rasu a shekara ta 179 an abu zinad daga malamin malik a wannan hadisin shine abu zinad abdullahi ibn zakawan abu shine zakawan abu zinad az-zakawan kenan wanda ya rasu shekara ta 131 Anil al-a'raj daga al-a'raj Abdurrahman ibn Hurmus al-a'raj shi al-a'raj wanda ya rasu a shekara ta bakwai. bayan kasancewa cikin malaman hadisi fitattu kuma a malaman hadisi din kuma ɗaya ne daga cikin malaman alkur'ani mai girma asali ma riwayarsa tana cikin riwayoyi da kai za a kan cewa alƙira'atul arba'ata ashara ma'ana kira'arsa yana cikin malamai hudu da ƙira'arsu take biyo bayan ƙira'o'i guda goma shi abdurrahman eh, binnan ibn abin bin hurmus kenan al'araj abdurrahman bin hurmus al'araj in ce al'araj ana nufin gurgu shi gurgu ne ga hadisi ga qur'ani ba wai ya tsaya yana gurgunta ne kuma yana bin Allah yana bin mutane Allah ziwa wahidin ba kun fahimci magana ta da ke ko saboda abin da aka sani abin da aka sani shine abin nan na kasa ba ta hana wa mutum karatu wannan shi ne aka sani waye muftin madina muftin mamlakatul arabiyyah ta saudiya babban malami a ƙasar saudiya ba shi ne. abdullah ba bin abdul aziz ali sheikh ba makaho ba ne ba kullum shekara ana ganin shi yana kudu ba arfa ba ba da kai ke jin karatu ba bin Ba ba makaho ba ne kun bai ci da ke ko imamu shatubi makaho wasu ce ma ba makaho ba ne aka mahani ma. da makanta aka haife shi kun lura da ke ko kata da ibini da ama as-sadusi aka mahani da ya ce bai taba ce da malam mai mai mun ba bai taba ce da malam mai mai tamun abin da ka faɗa ba Abinda aka faɗa ya haddace kuma makaho ne da haka makiyaye sosai na kasa ba ta hana mutum karatu kawai dai wata bi'a ce ta al'umman mu kawai idan mutum ya samu na kasa a dinga ci mai to yanzu kuma sai dai ya tafi bara ya tafi kaza ya tafi kaza kaga katon da yake mai jagora zai iya ciyar da shi ya iya ciyar da iyalinsa amma kuma shi ke mai jagora gaba ɗaya an raja a kan mutum guda to haka wani ya saba ma tarbiyya ta musulunci tarbiyya ta musulunci al-a'raj shine gurgu gashi laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal maridi haraj al-a'raj makabun nan gurgu al-a'ma makahu anil a'raj daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmus al'a'araj wanda yake gurguni amma gurgunta ba ta hana shi ya haddasa na ba gurgunta ba ta hana shi ya zama gangararren malamin alkur'ani ba ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin addausi al-yamani shigo mutumin kasar yaman ne ya ji bayyana manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya taso tun daga kasar yaman tun daga daus ya taho wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zuwa birnin Madina aka ce mai manzan Allah baya nan yana fagen fama ya tafi yaƙi bai jira manzan Allah sallallahu alaihi ya dawo ba sai ya bi shi inda ya tafi yaƙi din sai musulunta ta ya rasu ya kara ta 57 ban hijira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wannan hadisi yana cikin hadisai mafi girman isnadi wannan hadisin ba yana cikin hadisi mafi girman isnadi kaga hadisi ne ruwayar malik daga abu zinad daga araj daga abu huraira yana cikin asahul asanid yana cikin hadisi mafi tsafta a duniyar hadisi baki daya kuma bayan wannan ma bukhari da muslim duk sun rawaito wannan hadisin abu huraira yake cewa lallai maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idan lissala idan aka kira sallah idan aka kira sallah adibar shaitan sai shaitan ya falle a guje da an kira sallah sai shaitan ya juya ya falle a guje lahu durab yana tafiya yana fitar da tusa yana tafiya yana fitar da tusa ba ya ji tsarki ba ne ba ya ji ashara Allah ila illallah ba to sai yake ganin ya mayar wadda wannan shahadar ya mayar da ita da hadasi shine fi mishi a'udhu billah hatta la an annida har da zai dinga fitar da ita da ƙarfi don ta hana mashi jin kiran sallar da ake yi ƙarfinta da kururuwa ta hana mashi jin kiran sallar da ake fai za ku biyan nida idan aka idar da kiran sallar aka kammala kiran sallar aqbala sai kuma ya dawo hatta idza fuwiba bi sala har lokacin da aka fara kuma sake kiran sallar mana aka fara ta da iqama adbara sai ya sake fallewa a guje hatta idza qudiya tafwid har lokacin da aka kammala ta da iqama aqbala sai kuma ya dawo idan ya dawo hatta ya tsira bainal mar'i wa nafsi haka zai zo ya dinga yi wa mutane mutum kokonto har ya zama ya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa hatta ya har ya sanya kokonto bainal mar'i tsakanin mutum mai sallah kenan wa nafsihi da kuma zuciyarsa ya zai dinga mai kokonto yana same kokonto yana ya kul shi shi ɗan ɗin yana ce da masallaci uzkur kaza ka tuna abu kaza mana ka tuna kayan nan da suka taso daga Kano yanzu ai sun kusa Kaduna ai kayan nan idan yanzu ai za a ci riba sosai da sosai uzkur kaza ka tuna kaza ka tuna kaza idan aka yi maka ƙarin girma din nan albashin ka zai koma kaza zaka canza mota zaka canza gida ƙara aure ka gani haka zai dinga ce mai tuna kaza yanzu idan kuma auren nan aka ce ba a son ka to me kullum da yau aka za dinga cewa tuna kaza tuna kaza yanzu jarabawa ne da take zuwa idan aka ce ya ci duka ya samu distinction duka ya na duk a cikin sallah lima lam yakun yadhkur ga abin da bai kasancewa ma yana tana shi ba kwata kwata haka shaidan zai dinga ce mai tana kaza tana kaza tana kaza tana kaza hatta ya zilla rajul hatta ya zilla nifa zalla ya zillu zalla ya suke fa'alu eh, kana wa akhwatuha hatta ya zilla rajul har mutun ya wayi gari ya kasance tsawon wuninsa la ya jari kam salla bai ma san salloli nau'i ba a sallar bai sarrako ino'i ba azhar ta bai saraka nau'i ba saboda shaidan ya ce da shi ya tuna kaza ya tuna kaza ya tuna kaza yau in bai samu aiki ba ya kenan to in kuma yanzu alhaji wani ya ce da shi yau za su yi aiki alhaji wani ma ya ce yau za yi aikin nan ga alhaji wani ya ce yau za yi aikin nan aiki uku yanzu ya zai yau amma dai zai kokari ya rike su ya sa kaza ya sa kaza gaba ɗaya azhar mai sallah raka hudu mai raka hudu sai ya kammala ta bai san me aka ba Allahumma in dai a bayan liman ne in liman ya sallama shi mai sallama subhanallahi alazim ku duba ku fa yadda shedan yake ana rawaitowa daga Abu Hanifa wani zai ce da Abu Hanifa shi fa ya binne dukiyar shi fa bai san ina ya binne ta ba ko san da dukiya binne ta ake ko da yanzu ma yana binne ta ko a so kawai yawa da mutum zai samu dinare ne da kaza in ya cika su a in ya cika a abin nan ya cika tukunya tana ga tukunyar kasa ba kasafai take tun da an riga an dafa ta so ba kasafai kasa take cin ta lokaci guda ba kullum da ke kuto in mutum ya binne ta shi ke yanzu shi ne bankinsa to in ya binne bai riga ya kiyaye ya sa shaida mai karfi ba aka ruwan sama ɗaya biyu uku wuri ya ninke sai ga wurin ya zo ya ya bace mishi to shi fa yanzu ya binne dukiyar bai san ina ya binne ba sai abu hanifa ya ce je ya yi sallah amma kada ya tunanin duniya haka ake ruta daga abu hanifa kun lura da ke ko yana fara sallah a gashi idan ya fara ce tuna kaza tuna kaza tuna kaza sai tuna inda ya binne dukiyar sai tuna inda ya binne tuna ga gashi idan shi kullum zai dauke mai hankali ne amma ka wannan tara'if ne malamai suke faɗan shi tara'if ne haka wannan zai nuna mana hatsarin da ke cikin waɗannan al'amura na tuna al'amuran da ke duniya kuma shaidan ne asali kullum da ke ko salil fawzan yake cewa in ba da wani kwakwaran dalili ba an hana mutum yana cikin masallaci ana fara kiran sallah ya fita an hana mutum yana cikin masallaci ladan da ya fara kiran sallah shi kuma ya fita dan in fitar da iyayi kama da fitar shedan da ya falle a guje kun gane wannan da ke ko so daga an ga gane shirye-shiryen za a kira sallah kuma za ka canza alola sai ka fita tun ga fara kiran sallah ka ne ka dauki wuta ita in dai ba da niyyar mutum zai dawo ba cikin masallaci an hana mutum yana adda an fara kiran sallah kuma mutum ya fita yana fita din nan to yayi ga mutum jiniya da shedan mun gane magana ta dake ko saboda in kana da wani uzuri ne da ka kammala sai ka wuce tun ka fara kiran sallah amma da an fara kiran sallah mutum kuma ya tafi sha'anin sai ya ce a zai yi sallah ne a a unguwa kuma yi za a ga cewar duk inda mutum yake aka kira sallah ya tsaya wurin ya yi sallah kafin ya tafi ina fata mun fahimci wannan in bai tsaya a wurin yayi sallah ba yana tafiya yayi kamar cici da da shedan da ya falle a guje wannan kenan na biyu malamai suka ce eh, abin nan idan nudiya lissala adbara shaytan a shaytan suka ce iblis shedan kenan wasu suka ce a'a ba shedan na asali ba duk wani ne daga cikin aljanu kaga kenan suna da magana biyu ko dai ya zama na iblis dai da aka sani da Allah ta'ala ce la'anakullah wa qala la attakhidunna min ibadika nasiban mafruḍa ko kuma ya zama duk wani mutamarrid tunda dama ana kiran shedan ne duk wani wanda yake fanɗarare a cikin mutane ko a cikin aljanu ko a cikin dabbobi duk wani fandarare shine shedani amma anan sai ya nuna shedanin ko da fandarare ne a cikin aljanu zai falle a guje in ya falle a gwaje kuma zai dinga tafiya yana kururuwa yana tusa da ƙarfi domin tusa ta hana mashi jin kiran sallah subhanallah ta hana mashi hatta la isma nida sai malamai suka ce in ya falle a gwaje din nan zuwa ina wasu suka ce a'a kawai zai tafi ne wasu suka ce a'a zuwa wani wuri da ake kiran shi ar-rauha in a Madina ne kenan wanda yake tsakanin shi da Madina kilomita 36 ne kafa idan da sallah ya kai wurin da an gida kuma an yi da kiran sallah kai sai kuma ya sake dawo. in an fara ikama sai sake fallawa in an gida da ikama sai ya dawo sai zai dinga wa mutane wasu wasi a zuci isa ibnu qayyim yake magana yake da magana mai karfin gaske a cikin littafin sa abin nan alkalimu tayyib yake cewa mutane za su yi sallah ta guda amma kuma lada ya sha bambanci lada ya sha bamban ƙarshen shan bamban ma ya zama bambancin sallar wane da wane ya fi bambancin samai bakwai da ƙasai bakwai wai ke magana ne bambancin da ke tsakanin sama sallar wane da sallar wane ya wuce bambancin da ke tsakanin sama da ƙasa saboda me saboda yadda ya kasance a cikin sallah tare suke tare ma suke sallar kayan ƙarshen rakoyinta kenan ma rakoyinta guda ba wai tare suke sallah sai dai wannan shi gaba ɗaya tun da ya fara sallar kullum yana ƙoƙarin shi ɗan yana danno mishi tunanin zuci tunanin duniya shi kuma yana tunkuɗa tunanin yana son tunanin lahira shi a haka idan da sallar bai tunanin lahira ba kuma bai tunanin duniyar ba kawai yana gwagwarmaya ne da shaidan wani kuma a'a gaba ɗaya tun da ya fara sallar ba wani tunanin duniya da ya kwata-kwata wani kuma tun da ya fara sallar babu tunanin lahira da yi kwata-kwata sai malamai suke cewa daga ciki abin da zai taimaka maka shine akalla ka dinga tadabburin abin da liman yake karantawa shi sa kuma ake buƙatar limamin da ya iya karatun qur'ani ya zama shine liman wanda ya iya karatun qur'ani dan wani wani limamin da aka nada ko ya nada kanshi kun lura da ke ko ko aka nada shi ko ya nada kanshi in yana karatun qur'ani ji zaka kama zaka yi amal gaba ɗaya ƙur'ani bai karantuwa gaba ɗaya ƙur'ani kawai ya kai shi ike yi wannan kuma yana da hatsarin gaske sosai da Su sai ake buƙatar makarancin ƙur'ani wanda ya san karatun ƙurani yana karanta yadda ta A akan faɗin Allah ta'ala wa ratul ƙur'ani tartila to wannan ba za ka ji cewar ma wai an dade ana ana sallah ba yana ƙara mutum natsuwa irin wani Eh? kwarikuwa gashi na mai zai ya faɗi cewar malamai sun ƙara juna sani kan limaman da bai bambance tsakanin vodun da vodun iyali wajen wala volin ya ce wala volin to ina ga wanda yake ce wala lalin shi bai ma shigo cikin sabani ba ina ga wanda yake ce wala ralin shi ma bai shigo cikin da'ira ba kun da ke ko suka ce kai wannan limancin sa kawai kawai yi ne idan a ire-irensa yake yi eh in ko mutum ya haka karatun sallar shi shi kenan kullum sai dinga bin liman sallah shi sallar jami'i ta kara zama wajibi a kansa domin ya tsaftace sa bayani zai zo kamar nan da izinin Allah ta'ala ita ta idan qudiya tasawif har a lokacin da aka idar da kiran sa iqama aqbal sai kuma ya dawo hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi har shedan ya zo ya dinga sanyawa mutum tunani ya datse tsakanin mutum da zuciyarsa ya yana ce da masallaci uzkur kaza ka tuna abu kaza ka tuna kaza uzkur kaza ka tuna kaza haka ba za ga kawai mutum aka kawai da ya fito daga ofis ya fito daga masallaci ya fito daga shago ya fito daga aji ba wani tunani da yake yayi alwalashi tsaf ya shiga masallaci hankali kwance yana kabbara harama ko sai dinga jin kamar ya bude whatsapp kawai wasu tunani ne suke yi. kafin da mutum ya bude wasu yaga su su suna shigowa yaga ji majis kawai suna shigowa to haka da mutum ya kabbara kawai sai dinga jin tunani haka kawai babu siri babu sadada kawai dinga jin wasu tunani da ya jima ma raban shi da su hatta ya zillar rajul har mutum ya kasance la yadri kam sallah bai ma san adadin rakoyi nawa yi ba Allah ta'ala ya sauke Allah ya wannan shine hadisi na shida a kitabu sala tun da muka fara karanta shi a babun nida kuma shine hadisi na biyar daga cikin hadisai marfu'ai da da malik ya kawo wana jina da kyau hadisin farko hadisi ne da yi magana kan abin da ya shafi takaitaccen tarihin kiran sallah yanzu bayan da malik ya kawo mana waɗannan hadisai guda biyar zai kuma biyo su ne da asar kamar yadda wannan ita ce ɗabi'ar malik a muwatta in ya kawo hadisai marfu'ai sai kuma ya biyo su da maganganun habai da tabi'ai salam eh. tadabbur fa aka ce tadabbur ai ba motsa baki zikiri ne ake motsa baki karatun qur'ani istighfari salatu annabi shine ake motsa baki ba a yin zikiri a yi gum mutum a ce zikiri yake amma baya motsa baki ya rufe bakin shi gum wannan ba zikiri ba ne kuna ji da ke ko tsoron kan ce tadabbur shi ya aiki ne na zuci tadabbur aiki ne na zuci eh kan abubuwan da da aka karanta ba mutum ma'anar da yana limamin su yana karantawa ko kuma shi ne yake karanta ya zo yana karanta innal muttaqina fi innal muttaqina fi maqamin amin maqam ɗaya kenan amin bi amin amintacce biyu kenan yana tadabburin ayoyin qur'ani an zo ayoyin azaba yana tadabburi an zo alƙawari an zo wasu abubuwa da ayoyin da gaba ɗaya yana bin su da ma'anonin su to haka sai ya ɗauke shi daga tunanin duniya sabawon shi yake karantawa ko liman ne yake karanta mashi to wannan zai taimaka mashi ya ingida shedan na ya gaza shigowa ya sanya mai wani tunanin daban hagan an karatu ne da shi yake karantawa da kansa kuna ji da ke kuka kamar kira sirriya kenan in kuma karatu ne na liman jahariya da liman yake karanta yana jin abin da liman yake karanta so sai ɗauke mai tunanin abin yana bibitar ma'anonin abin da ake karanta قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته hadratun nida'i lis-salah was-saffu fi sabilillah qala wa yace kuma yahya yahya al-laythi ya karantar da ni wannan an sa malik ibn anas abi hazim daga malamin malik shine abu hazim bin dinar abu hazim suna baban hazim kuma ɗan dinar kenan ba faɗi sunan shi ba sai malamai suka ce sunan shi salama salamatu bin hazim eh salamatu bin zai ka ce ai sunan mace ne ko kullum da ke ko akwai salamatu sunan namiji akwai zainab sunan namiji eh ai da sunan aka ce dan suna aka ce Maza shi yasa ake cewa in an tambaye ka suna ba sai kuma a ce ka janda mace ko namiji shine saboda sunan kadai baya tabbatar da mutum mace ce ko namiji ah. <laughs> eh? mana dama suna ne ku lura da kyau suna ne ake magana mai suna ismu ya ayyunul musamman mutlaqan alamu ka jafarin wa khirnika kawai suna da ka faɗi kaza yanzu gud ana ta faɗin dinar ba ku waje shi ma suna ba ne tun yaushe muke karanta ibn dinar ibn dan dinar dan Dinar ke suna ne ake magana shi sunan da ake kallo a matsayin shi na suna ya halatta ko bai halatta ba shine kawai mutum ya ce ya sa sunan dan shi fir'auna na ce kai kai kai yi ba wannan kuma tsinanin duniya da lahira a wuce duka ya zai duniya la'ana a ga yi ba kullum da ke wannan abin da eh, imamu nawa ya kawo shi a diribin rawi sosai sunaye ne ga sunan ta suna da shi ma maza suna da shi ya kawo misalin zainab bin safwan da zainab bin safwan to an kana karatun hadisi aka ce aka ce an zainab to wace kowanne ibnu safwan ko bintu safwan tsoraka salamatu suna ne na namiji akwai talhat a yi dama sunan namiji ne ko? iza ku lura da kisa yi sa ga ke ba sai a ce janda mace ko namiji kuma sai kai yi sai amin eh. sumai eh. Eh. to da mun bambance <laughs> aka ce sumai maula abubakar ko da kuma sumayya wannan makiyaye da shi suna a karan kanshi baya sa ya zama mai sunan mace ce ko namiji kun fahimci wannan da ke ko ba ka gani a zamanin da da ake hawa fasfo ɗin mutum kawai a fuska hau wani ya hau fasfo ɗin wani zuwa umara yana zuwa immigration ya ga sunan aisha ya gaishe na wuce ce a kasar su duk ana sa aisha mace da nan ta kasar su duk akwai aisha eh kamar ya a yi ma hoton dabara ne so haka kama kiyaye an kana karatu za ka tantance suna akwai sunan da yake maza da mata duk sun yi da shi kamar yanzu salamatu akwai namiji salamatu salamatu bin hazin bin dinar yawwa akwai kuma mace salamatu irin waɗannan al'amura za ke la'akari sosai mutanen ka ya suke tafiya a kai ba abu ne da za ka zo ka ce ka karanta a mawaƙa sunan wani salamatu ba saboda haka za ka sa salamatu suna ce da aka aka manta da ita ya kamata a rayar da ita a karkar hasan sufa ce sifatu mushabbaha ce ai kullum da ke ko akwai hasan akwai hasana eh وحدثني عن مالك عن ابي حازم bani dinar daga abu hazim bani dinar shine salamatu bin hazim almadani al'abidu siƙa suka ce mutumin madina ne ko mutum ne mai bautar Allah mutum ne mai bautar Allah subhanahu wata'ala ya rasu shekara ta 140 an sahal bin sa'ad as-sa'idi an sahal ibn sa'ad ibn khalid al-ansari as-sahabi ibn sahabi daga sa'ad dan sa'ad sa'ad dan malik malik dan khalid mutumin birnin madina shi sahal bin sa'ad ya rasu kara ta 88 bayan hijira mana malamin salamatu bin hazin kenan bin dinar shi sahabi ne kuma baban shi sahabi ne sahabi dan sahabi nan sahabi ɗan sahabi annahu qal shi yace shi sa'ad bin sa'ad as ya ce sa'atani lokuta biyu kun lura da kyau lokuta biyu ba awa biyu ba sa'atan lokuta biyu ma abuwa bu sama waɗannan lokuta biyun ana buɗe musu ƙofofin sama ana buɗe ƙofofin sama a waɗannan lokuta biyu wa qalla da'in babu wani mai addu'a turaddu alaihi da'awatuhu da za a dawo mashi da addu'a da yi wa qalla da'in babu mai addu'a turaddu alaihi da'awatuhu da za a dawo mashi da addu'a da yi ɗaya kenan wa qalla da'in da wuya ka samu mai addu'a turaddu alaihi da'awatuhu da za a dawo mai da addu'a shi ba a karɓa ba mai ba mun fasara biyu wa zai maimaita su fasara ta farko mana mhm. ko da mutum dubu ne ba mutum daya eh wa qalla da'in turaddu da alaihi da'watu fasara ta bifa e eh, kenan a mutum dubu aka samu mutum ɗaya ko mutum biyu ya ci karo da fasara? ya ci karo da fasara ba waɗannan fasara biyu haka malami suka yi ta kullura da ke ko ibn malik a cikin shirin tasirin ya sun da yawa malamai sun tafi akan cewar kalla tana zuwa da ma'anar korewa gaba daya wa kalla da'in da wuya ka samu mai fasaha kaga wannan an tabbatar da kaɗan kenan wa kalla da'in babu yana zuwa da waɗannan ma'anonin duka biyu wa kalla da'in turaddu alai da'awatuhu babu mai addu'a da zai yi addu'a a waɗannan lokuta biyu da za a tawo da addu'ar ba a karɓa ba na farko hadaratun nida ilisala lokacin da aka kira sallah lokacin da aka kira sallah na biyu wasu fi sabilillah da lokacin da ake sahu domin ɗaukaka addinin Allah za a fara yaƙi lokacin da kwamanda ya daidaita sojojinsa gaba ɗaya an yi sahu ya kawai abin da ya rage ya bada izinin a buɗe wuta to a daidai wannan lokaci daidai wannan sahu da aka yi da sojoji suka yi to duk wanda ya yi addu'a wani lokaci ba a dawo da addu'arsa addu'a shi karɓar biyar addu'a ce Allah fata mun fahimci wannan da kyau ga yanzu lokuta ne guda biyu ɗaya yana kusa da kai sosai ɗaya kuma yana ɗan nesa da kai wane ne ke kusa da kai na kiran sallah sauraka lalle ilalla mu lura da wannan sosai lokuta ne guda biyu ana buɗe ana buɗe musu ƙofofin sama ana karɓa addu'a ya nuna kenan Allah yana ina yana sama da addu'a sama take kullum da ke ku addu'a sama take ya nuna subhanahu wata'ala yana sama kenan to yanzu daga lokacin da aka fara kiran sallah kun ga akwai buƙatar mutum ya mai da al'amuransa gaba ɗaya zuwa masallaci sai makaranta wani hadisi inda mutane sun san abin da ke sahun farko to da an daga ƙuri'a kafin a hau sahun farko an fara kiran sallah ka fara bin Abin da mai kiran sallah yake faɗa daya an idan da kiran sallah kun bai wannan da ke ko yi salatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka biyo shi da Allahumma rabba hazi da wata tamma sannan ka biyo da addu'o'i ka kana kammala addu'a kuma an tada sallah ina fata mun bai wannan da kyau to amma ka ga mutum alkhairai masu tarin yawa shi bai ba abin da mai kiran sallah yake faɗa ba balle yayi an an idar yayi salati annabi sallallahu alaihi wasallama balle ya idar da salati yayi allahumma rabb hadhihi da'wati tama balle in ya idar ya makan shi addu'a sai gaddama da jayayya gaddama da jayayya za ga ya fara jin kiran sallah ya taho suna gaddama ana gaddama ana gaddama ba zai in ka ya miƙe kafa bai a alwala ba an tare kiran sallah saboda ka dole ne mutum ya kiyaye san me yasa a gaba gaskiya mutum ya san me yasa a gaba wannan hadisi wannan asar da muka karanta na sa'ad bin sa'ad bin sa'ad as-sa'idi yace sa'atan lokuta guda biyu ana bude musu kofofin sama ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan bawan Allah sahabi ne ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai faɗi magana ina fata mun fahimci wannan in kun lura ba fatawa bace ko fatawa ce ba fatawa bace za a ce ya halatta ko ko bai halatta ba ko an tambayi wani ya ce je kai ba komai ko ya ce ka bari a wani abu ne da yake da alaƙa da cewar ijtihadi bai shiga ciki sabana fatawa kun bayyanci magana ta da ke ko wannan labari da ya bayar cewar lokuta guda biyu ana buɗe ƙofofin sama domin addu'ar masu addu'a ta dinga wucewa abu ne wanda yake ba fatawa ba bane ijtihadi bai shiga cikinsa shi yasa suka ce wannan a hukumance a hukunce yana zuwa ga hadisi ne marfu'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi maganar amma shi a lokacin da ya zo faɗa sai bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ba ina fatan kun fahimci wannan da ke ko ah, ibn abdul bar yake cewa hadha al mawquf mawqufun muwatta wani hadisi mawqufi ne a ruwayar muwatta gaba daya inda jama'a inda jama'atul ruwat dan duk wanda suka rawaito wannan suka rawaito muwatta wani mai kofi ne wa mithluhu la yuqalu min jihati ar-ra'yi kuma irin wannan maganar da aka faɗa ba a faɗanta kawai ta bangaren ijtihadi ku lura da kyau tunda ba fatawa bace fatawa ce ijtihadi yake shiga amma wannan ijtihadi bai shiga ciki yace wa qadara wa ayyub bin suwayd wa muhammad bin makhlad wa isma'il bin amr an malik marfu'a akwai ruwaya da ta ruwaito shi zuwa ga malik ibn anas hadisi ne marfu'i amma ba hadisi ba a ruwayar muwatta ba wa ruya min turki mutaaddida ana bi hazimin an bin sa'ad qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zakar mun ga dai akwai fuskoki da yake nuna hadisi ne marfu'i saboda ka lura da kyau akwai abubuwan da suke maganganu na tabi'ai da sahabbai fatawoyinsu ne amma kun lura wannan ba fatawa bace ba da bayani ne na wanda yake da haƙƙin ba da irin wannan bayanin shine wanda yake annabi ku lura da kyau wanda yake da yake annabi shi yake da ba da irin waɗannan bayanan sai kuma gashi sa'al bin sa'ad al-sa'id bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba sai malamai suka ce a'a manzo sallallahu ya faɗa ne amma shi bai faɗi cewar ma'aikin Allah ya faɗa ba gashi kuma mun samu hanyoyi guda biyu da suke nuna cewar hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس قال وسئل مالك رحمه الله أن تنبي مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عن النداء يوم الجمعة دنغني دكيرا صلى على نار جمعة hali ya kunu ƙabala an ya shillar waktu shin ya halatta a yi shi kafin lokaci ya shiga wanda kiran sallah kenan na farko ko na biyu a kiran sallah na wata da shi eh na ji murya ta yi ƙasa ne ban jinan wuraren ba ne eh biyu ne wani ya ce bi take da shi wani ya ce bi ake kira akwai bambanci? abun ba hausa zai gane amma wurin mai karatu kuma ba haka bane tun da yare ne na ilimin yi ba yare ne na hausa yi ba wanda ya ce biyu ake da su kaga da su zata ta san biyu ne wanda ya ce biyu ake ya tashi ya ga jama'a suna yin biyu eh eh kuma bai san dalili ba kullum da kyau ko abinda sunna ta tabbatar abinda sunna ta tabbatar shine juma'a kira biyu ake mata saboda me nace abinda sunna ta tabbatar saboda kiran sallah na farko da ake da shi Usman ibn Affan ne ya kawo shi a ka'ida ta sunna ita ce duk abinda ɗaya daga cikin sahabban nan hudu yayi ba a ta wannan zuwa ga bid'a duk abin da wani sahabi guda yi ba a nasafta shi zuwa ga a kwata-kwata kwata-kwata ba a nasafta shi Allahumma sai dai ka ce shine arraji'u ko kuma almarju' ka ce shine mafi inganci ko kuma ba shi da karfin inganci shikenan amma ba a jingina aikin ɗaya ko aiki ko magana ta wani sahabi zuwa ga bid'a a ce wannan abin da ya faɗa bid'a ne kun lura da kyau ko ko da wani ya faɗa a baya ku lura da kyau ko da ka garanta a littafi wani sahabi ya ce da aikin wani sahabi bid'a ne to yanzu kaga akalla sahabi ne faɗa masa sahabi kaga faɗa manya ne ya rubi shi da ciki ku lura da kyau amma ba za ka taɓa samun tabi'i ya faɗa ma aikin wani sahabi ya ce bid'a bane ku lura da kyau babu wannan sahabi tabi'i ya ce ma aikin sahabi bid'a ne saboda haka yanzu idan sahabi ya ce ma aikin sahabi bid'a yanzu sai ka duba ka ga a wanne irin mataki ya faɗi maganar mecece bid'a a lokacin da sahabbai suke ce ma abu kaza bid'a ne ina fatan kun bayanci wannan da ke wannan zai baka sauki sosai da sosai wurin tantance masail wurin tantance masail zan kara mana matsala ta biyu da za ta fito maka da abin fili a farkon al'amari an yi saɓani mun karanta da ku a littafan aƙida da makaranta karanta kan Ali bin Abi Talib da Usman bin Affan waye na uku waye na hudu kun bayyance wannan da ke ko da yawa wasu sun tafi kan Usman shine na hudu Ali shine na uku wasu ka tafi kan cewar Usman shine na uku Ali shine na hudu Shekul Islam bin Taymiyyah ya ce abinda malamai suka tabbatar bayan wannan saɓanin. abin da aka tabbatar shine Ali bin Abi Talib ne na hudu Usman shine na uku to waɗanda suke cewa Usman shine na hudu Aliyu shine na uku sai ake kiran su da at-tashayyu kun fahimci magana ta da ko sai a ce at-tashayyu wa yurma bi tashayyu kuma ana ganin yana da shi'anci kun gane magana ko ana ganin yana da shi'anci ana ganin yana fifita Usman a yana fifita Aliyu A kan Usman a wancan lokaci ba wai yana kafarta Usman ko yana kafarta Abubakar ko yana kafarta Ali dukkanin sahabbai ba wanda yake kuma shine yaren shi'anci a yau kun gane bambancin da kyau saboda ka zaka lura me bambancin lafuzan malamai magabata da suke da shi a zaman a wannan zamani ne idan an ce wa yurma fulan tashayyu wani yana da shi an ci ana nufin kawai yana fifita Usman ne a yana fifita aliyu ne kan usman shi ne ake nufi kun lura da ke ko a wanne ne kuma a wani lokaci ne kuma ba haka ake nufi ba to haka kana da buƙatar ka gane wannan in ba haka ba sai ka lokaci sai ka lokaci to ai wani ma dan shi an a halin wa huwa an habari shi kuma ya riga ya barranta da shi an ce ina fatan kun gane wannan da kyau sai da kuskure ne kuskure ne ka ce kira sallah da sayyidina Usman yayi bid'a ne wannan kuskure ne aƙalla kayi wani yaren da ba wannan ba kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare cewa yi alaikum bi sunnati wa sunnatul ar rashidin al-mahdiyyin addu ala bin nawajis zai yi kyau dalibin ilimi ya karanta sharhin jami'ul ulum wal hikam a wannan hadisin saboda fatoyin waɗannan sahabban hudu fatoyoyinsu da ayyukansu daban yake akan sauran sahabbai gaba daya ina fatan kun gane wannan da ke ko kuskure ne mutum ya ce aikin sayyidina usman kiran sallah da yi bid'a ne saboda ka su a masallacin su na sunna ba sa bid'a saboda ka su ya cire kiran sallah wannan kuskure ne kuma ka lura da kyau ba a cire sunna sai an kawo bid'a ka'ida ce ba a cire sunna da aka cire wannan sunna ta kiran sallah farko sai aka kawo bid'ar wani yi jawabi kafin liman ya zo da ya kira free khutba babu shi a tarihin musulunci wani jawabi da liman da ake yi kafin liman ya zo na minti 25 ko minti 30 babu shi a musulunci dan ba a taba ruwaitowa abubakar ya yi kafin manzo Allah sallallahu alaihi ya fito gida ba lura da kyau ba a taba cewa Umar yana yi kafin Abubakar ya fito ba zamanin khalifanci ba a taba cewa Uthman ya yi kafin Umar ya fito ba kun lura da kyau ba a taba cewa Ali bin Abi Talib yana yi kafin Uthman ya fito ba ba a taba faɗan wannan ba kuma babu shi a littafi baka taba da an ce ya ya haya Allah shi, yana yi kafin mali ya fito ya bada karatu ba babu wannan babu wannan saboda haka ainihin bid'a ce wannan kuma abin da zai nuna maka bid'a ce ko da kai magana sai ga ana kawo maka wasu dalilai to wanda yake alamta bid'a kenan babu yadda zaka ce da mai maulidi bai kawo maka wani abu da yake gani kamar dalili ba wannan bid'a ne gaskiya duk abin da ake ganin za a faɗa liman ya faɗa a ba abin da aka sani kenan masallata su zo masallacin juma'a da wuri wani ya karanta qur'ani wani haka za ga mutane masallacin juma'a alhamdulillah kowa ya shagaltu tsit kake ji wani qur'ani yake karanta wani zikiri yake yi wani salati annabi yake kawai sai ga wani ya zo ya bude lasbi kawai ya fara wasu jawabai da ma anzalallahu biha min sultan Allah nake ga amku babu shi furi khutuba babu shi a ka duba duk littafai da aka rubuta kan hukunce hukuncen juma'a sawa wanda aka rubuta kan juma'a ne kadai ko wanda aka rubuta ne kan a cikin littafi kan bayanin juma'a kitabul juma'a ba za ka samu wannan labarin ba Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau saboda wannan yana cikin bidiyoyin da ahlus sunna suka kwalliya da su wasu ila malikun anin nida'i yawmal juma'a eh? hal ya <laughs> eh ya za a ja musu kunne magana shi gaskiya ce magana shi gaskiya ce magana shi gaskiya ce an ku don ba ne ai ba ne katon bai ku ba ne katon tambaya gaskiya wasu mun tattauna da su gaskiya gaskiya ba magana ce kaɗai kawai kuke din nakan yi ta ba na kan tattauna da wasu na kan tattauna da wasu wasu kan ce kawai dai an jima ana yi wasu kan ce ana kaza ana kaza ana kaza irin da na da kake yake alamta bid'ar kenan kawai kuma ka duba ga tun mai tafiye tafiye fa ina son mu lura da kyau inda aka ce musulunci ne ba sunan shi musulunci duk mai tafiye tafiye ka faɗa min duk wani wanda yake ya taɓa zuwa ƙasashe na musulunci ƙasashe na musulmai guda uku guda uku kun lura da kyau ko a ciki wace ƙasa ya ga ana yi shi ne waɗannan abubuwa ne ba wata shi ne suke kawai himman mu shine wai da zara an ga mutane sun taru a musu wazi kawai da zara an ga mutane ba tare da subutiyar hakan ya tabbata ko bai tabbata ba kawai da zara sun taru a musu to me amfanin khutubar da ake yi wani lokacin ba sai ga gaba ɗaya masallata ma da wannan abin suka tafi kuma abin da zai nuna masa haka inda za inda za a bude masallaci ba ba sai ka ji ana a ah, ba mai jawabi ne ba za a yi jawabi ba eh mana mutane har sun fara ji a jikin su kamar wani sashi ne na hukunce-hukuncen juma'a kun lura da kyau na gaya mana akwai turare sai mun shiga kitabar juma'a tukunna alaikun salam amma lokacin bai gaya mana an yi babin da ya sami shi to yanzu kaga ke nake jira yanzu yanzu kaga mu watsa ga shi a hannunmu kawai za a faɗi wurin ne mu buɗo ba shi kenan ba eh tsaraka mu kiyaye gaskiya akwai ayyuka da ake cewa an jingina su ga ɗaya daga cikin sahabbai sai gaji ana cewa bid'a ne gaskiya yana buƙatar a tsaya a mai a sake mai karatu kuma ni ina bukata ina son ɗalibin ilimi ya duba hadisin alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sunna no kenan biyu biyu sunna biyu kenan alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin a cikin jami'ul ulum wal hikam sharhin da ibn rajab ima arba'un nawawiyya yana da matukar kyau a nan za a ga maganar saki uku a kalma guda saki uku ne ko ba saki uku bane da ake cewa Umar ibn Khattab ne ya kawo shi waye waye waye waye waye da ma asali da matsalar take ina fata mun fahimci magana ta da ke gudu hali yakunu qabla an yahilla al-waqtu wasu ila malikun an yi yawm al-juma'a an tambayi malik ibn anas dangane da kiran sallar ranar juma'a hal yakunu qabla an yahilla alwaqtu shin ya halatta a kira sallah kafin lokaci yayi kafin lokaci yayi faqal sai ce la yakunu illa ba'da an tazula shams bai kasancewa a kira sallah ranar juma'a kafin ranar a kira sallah ranar juma'a kafin rana ta yi zawali shine la yakunu bai kasancewa illa ba'da an tazula shams sai bayan rana ta yi zawali ake kiran sallah domin bayan rana ta yi zawali ake kiran sallah sai kuma sawa'un na farko ne ko na biyu kullu da nake ko bayan rana ta yi zawali idan na biyu ne dama ana kiran sallah ne bayan rana ta yi zawali liman yana kan mumbari ina fata mun fahimci wannan da kyau sawa'un da ta yi zawali ne dole da sai bayan ta yi zawali kamar yadda muka taba karanta ana taba faɗa kai ba mu zo kai hadisin ba rayar Anas bin mali yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zama ne akan mumbari wani lokacin dab da rana za ta yi zawali kuna ji na ke ko idan ya zauna akan mumbari rana tana zawali sai a kira sallah sai wani wanda bai fahimta bai ya dauka kamar hakan ya faru ne qabala an tazula shams alhali kuwa bayan rana ta yi zawali ne annabi sallallahu alaihi ya gabatar da waɗannan al'amuran baki da. قال وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام لا إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد wasu ila malik an tambayi malik ibn anas imamu la'imma imamu dar hijira an tasniyatil azani wal iqama dangane da yin kiran sallah biyu da yin iqama biyu Allah gafarta malam sai aka tambaye shi yin a kira sallah biyu kalma a maimaita ta so biyu so biyu ɗaya kenan wa mata ji qiyamu alan nas kuma yaushe yake zama wajibi mutane su tahi zuwa sallah na tuqamu salah lokacin da aka fara iqama shin lokacin da aka fara iqama ne mutane za su tashi ko sai liman ya shiga mihrab ya ce istawu sannan mutum zai tashi ko kuma daga lokacin da mamu ya ga liman ya shigo masallaci daga lokacin zai tashi ko da ba a fara ikama ba wannan fatan kun bayanci maganar a babin wajibi yaushe ne mamu ya zama wajibi ku lura da kyau wa mata ji qiyam yaushe ne yake zama wajibi alan nasi hina tuqamu sala lokacin da ake tsaye sallah faqal sai ce lam yablughuni fi nida'i wal iqama ba abin da ya zo mini akan abin da ya shafi annida kiran sallah bibiyu wale kama da yin kama daidai illa ma adaraktun nasu alai sai abinda na zo na riski mutanen garinmu akai malaman garinmu akai subhanallahi kun ji karatu kenan yake nuna shi ba shi da hadisi kan kan ikama za a kama daidai ne ko za a yi bibiyu ne kuma ga shi ana sallama umira bilal an yashfala azan wa yutura al annabi sallama ya umarci bilal yayi kiran sallah biyu yayi kama daidai malik yace bayani bai zo mai ba wallahi ba abin da yafi wannan sauki in baka sani baka ce baka sani ba malik ibnu anas fa aka tambaye shi yace shi bayani bai zo mai ba kuma ga hadisin nan ruwayar bukhari da muslim a ruwayar muslim kuma gashi gashi gashi gashi gashi kira annabi sallallahu ya umarci bilal in zai kira sallah ya kira sallah biyu in zai iqama ya iqama daidai ya ce bai kai bayani bai zo gare shi ba to tun da yanzu ba shi da bayani daga qur'ani ba shi da bayani daga sunna ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sai ya koma ya ce illa ma adaraktun nasu alai sai abin da na samu malamai na a garin nan suna yi sai ya koma yana kafa hujja da aikin malamansa ina fata mun fahimci wannan da kyau zai fi maka sauki zai fi maka sauki akan a yi ma tambaya baka tuno wata aya ba baka tuno wani hadisi ba zai fi maka sauki ka ce kaga malama ne yana yi da kai kai hadin kanka kuna jina da kyau ku lura da kyau da kai hadin kanka da ka faɗi wani malami mai tsoron Allah da kai da shi ka ce kaga ya ce kaza kaji ya ce kaza ko kaga ya aikata kaza wani ya fi maka sauki eh kawai ya shi masu ki ina fata mun fahimci wannan da kyau sama da kai iji yadin kanka ina son mu lura da kyau sai ce fa ammal iqama amma ita iqama fa inna la sanna, ba yin tafi biyu dai ake yi kuna ji da kyau ko iqama dai ake yin ta fa ammal iqama amma ita iqama fa inna la sanna, ba yin tafi biyu ya ke na ake yi sai a ce yaya ta dama zan fara ko ta hagu wa mana iqama dai بسم الله kai sakatu kai sakatu kai sakatu wa tayar mana da kama wa tayar mana da kama wannan bai kama bace wannan bai kama bace aha aha أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wannan ita ce ikama fi riwayati kun bai ci wannan da ke go aha kun lura da ke eh kuma yi biyu baka zana ce fi riwayatin ba baka zana ce fi riwayatin ba kun lura da kyau kun lura da kyau kuskure ne ganganci ne ba malamin da ya faɗe shi yi sa da ce kuskure ne ganganci a ce ka yi kama ɗaya ka ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kuskuri ne kun fahimci wannan da kyau ko kuma a'a a'a a'a wata jumla da za ku ji nake faɗa wallahi sunna sai an biya wa mutum ba shi ke biya wa kansa ba kun ji na rantse muku ku bi ni ba shi rantsuwa ba sai an biya wa mutum ba shi ke biya ta ba kuma ya ci wannan da kyau ko kuma duk malintakka sai ka bi sahun man da suka gabace ka kafin ka zama malam Na ba kuma yaji wannan da ke ko sunanci ne ya zo da yayi da kuma a ƙidar babu ruwansu da littafan fikihu ko misqala zarratan asali ma malaman fikihu ake ta su suka kawo jin rikicin da ake yake faruwa so da haka su yanzu sunna kawai za su bi isa ga an kawo wannan Allah akbar ashhadu an la ilaha illallah duk wanda ya sallah da wannan iqamar ba shi da iqama duk wanda ya sallah da wannan ba shi da iqama kuma an gama yayin ta an daina aka zo aka yayin a'udhu billahi mina shaitanin la'inin rajim duk bidiyoyin da suka shigo sunna kina amma alhamdulillah wannan bidiyar an mata kwabde ta koma kai baka ji mutum zai jawabi ya ce a'udhu billahi mina shaitanin la'inin rajim ta ina ya samu waɗannan abubuwa wato kun sani ne mu abin da muka ɗauka sunna ina son ku lura da kyau abin da muka ɗauka sunna a ƙasar nan shi ne a saba ma abin da mutane suke a kai in kai conclusion din sunna ne za ka gani kuma alhalin abin da malamai suka faɗa a sunna shine babin Shi ne kaɗai ake magana sunna a babin aƙida amma duk waɗannan bayanai baya cikin ciwon abin da ya tabbata a sunna ne kaza wai kana nufin abin nan ƙarƙamatu sala guda ɗaya ko ƙarƙamatu sala guda biyu da gaba da wannan gadi guda ji don kowanne su sunna ne karkamatu sala guda biyu sunna ne karkamatu sala guda ɗaya sunna ne amma cewar Allahu akbar guda ɗaya wannan bid'a ne ma aslan aslan wannan ba shi a littafin musulunci kuma nan aka zo aka yi kuma ana tuciyar malinta kuma abin da ya ja su zuwa ga haka shine su fahimci karatu da karan kansu su karanta ma kansu karatu shine abin da ya kawo wannan ah, kun tuna kun manta lokacin da aka yi doguwar sujada yanzu an yi ta eh. Allah ko yanzu an yi ta duk waɗanda suka yi waɗanda su suka biya maka su karatu nake biya maka isa kuke jin kalmomin na wani lokacin ku ji su da zafi kuma ya zama wajibi a yi su da zafi su suka biya ma kansu karatu wagai duk wanda ya biya ma kanshi karatu in ya shiga wannan ɗaya ne daga cikin ɗaya ne daga cikin gurbin da zai samu kansa in dai mutum zai biya ma kansa karatu to sai ka samu wannan matsala tare da shi kuna ji na da kyau ko ana magana cewar imamu shaukani mai littafin mai littafin wani zafi na yin autar da wanne kuma za ka kufo shi wani kuwa zan baka sati ɗaya za ka kwafo shi da fatawar qadir aljami bai na fannin riwaya wa dirami ilmin tafsir da wanne kuma eh kuna ji da kyau ko nailul autar aka ce shaukani a cikin littafin sa nailul autar a kitabu sarika ɗaya kenan da wani kitabul eh, jinaya ne ko wani kitab naman ta da ya zo yana bayani yana bayani yana bayani sai aka ambaci mu'awiya da yazid a cikin bayanin sai aka ce la'anahumullah ina fata a cikin littafin yin la'autar sai ka zo karantawa me za ka ce a ka zo karantawa a kai me za ka ce shaukani ya ce eh to inda ka biya a malam nifa eh Eh, da aka biya gaban malam sai malam ya ce a shekani ba shi ya faɗi wannan ba wannan shi'a ne suka rubuta wannan shi'a ne suka rubuta na farko shekani an san littafan shi gaba ɗaya kan sunna na farko an san matsayin shi kan sunna ina son mu lura da wannan to tun da an san matsayin shi kan sunna ba shi zai faɗi wannan maganar ba mutumin ƙasar yaman ne kuma kowa ya san yadda yaman take da shi'a a tun da balle ma har yanzu ba su ne hufiyin ba kun bai ci wannan da kyau ko saboda haka kamfanin nukan buga littattafai da waye da waye duk su suke da shi to dole ba za su samu ba za su rasa kalma ɗaya ko biyu da su tsafa wannan ba amma dai malamai da suke malamai da suke kwatanta karatu suka ce wannan magana ba shakani ya faɗi ta ba kawai to haka amfanin ka biya gaban malam kenan shi yasa duk karatu kuluran an ce ka biya gaban malam akwai biya wadda zai ana maka sharhi kuna ji da ce ko akwai kuma biya wadda ake kiransa darasu darasu kamar su bukhari ba yana da sai fatul bari ba sai malamin ya ce ya baka kwana goma ka zo ka biye su duka fatul bari din ba sahih bukhari tunda sahih bukhari za a biya ma shine harafi ana ma bayanin sa a'a fatul bari din yanzu ka zo ka daga karanta qira'atan malami yana saurara to ga rana da yake mujalladi ɗaya ko biyu na fatawar bari ɗin inda yake da tsokaci sai a maka tsokaci su ummahatul kutub haka ake ruwayar su ummahatul kutub haka ake ruwayar su ba wai zaka ja ne ana ma fassara ka ja baki ana ma fassara ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko kamar al-istighfar na ibnu abdul bar sharh muwatta wannan juz'i tara ne zuwa goma sai a baka lokaci a ce ka zo ka karanta shi malami yana zaune yana saurara to inda yake da tsokaci sai ya maka tsokaci karma ɗaya ko biyu sai ya maka tsokaci shikenan to kana ganin wanda ya kai matsayin wannan ya zama malam ko malam ba to a duk da haka ba a ba shi izinin ya karanta shi kaɗai ba kuma ina son ka lura da kyau wannan fa a ɓangaren karatu ne na musulunci ake mai wannan gaggawar ka je ka duba academic session duk abin da mutum zai rubuta a jami'a ana supervising nashi na farko project da kai na digiri na biyu project da kai na masters mutum supervisor nawa aka baka na uku project da kai na phd supervisor nawa aka baka sannan da aka baka da kazo kai da kai internal defense kazo kai external defense kuma kai ka rubuta amma sai an sai an tutse ka sannan kuma ka zo kai rubutu a magazine duk rubutun da za ka yi ko da falle ɗaya ne za a publishin nashi a magazin akwai cibiya ta malamai da sai an bi wannan abin harafi harafi akwai malami a jami'a da rula yake karantawa ina akwai rula ko kusan rula haka zai sa haka sai ya karanta layin sama da rula sai ya sauko ƙasa sai ya karanta sai ya kasa ƙasa kasa aka kai karanta so tsabagen kada idan shi ya sauka wani layi to ina so ku lura a jami'a duk abin da mutum malami ya karanta ana supervisor nashi duk abin da ya rubuta ana supervision nashi in zai publishin a magazine ne sai a in ma zai je ya presenting ɗin paper ne a wani conference sai an ce ya aika da paper tukunna one month ko two months kafin presentation sai an zauna an yi karatu akan paper tashi an ya dare ta ko ba a dare ta ba in akwai gyare-gyare ya gyara sannan ya zo ya presentation sannan kuma ya challenge nashi haka ne kuma haka bane to amma na bangaren mu kawai da zarar malami ya yi tara sai a ce ai ba malami kamar shi ai kai ai ya ce malik ba yana da kurakurai guda kaza kai ai ya ce bukhari ya gano hadisai ba isa cikin bukhari wai shine malantarsa to kaga wannan bi'a irin tamu ta Najeriya ce ake irin waɗannan abubuwa da fata Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu baki da asalin karatu ana yin shi gaban malami saboda ba a yi kama Allahu akbar a cewa guda ɗaya akai ka lura da kyau kira sallah nono ake yi kalmatu shahada ta ƙarshe nawa ake yi me yasa baka bi ba la ilaha illallah so nawa ake yi so da ake kuma gashi a ce kiran sallah biyu ake yi ku fahimci magana ta da ke ko umira bilalun an yashfa al-azan wa yutur al-iqama illa al-iqama an umarci bilal ya yi kiran sallah biyu ya yi iƙama ɗaiɗai illar iƙama ita kuma yi nauke nan eh? sha biyu kenan don isa sana'i ne wani yana zai zama a yi ta biyu ko a yi ta ɗaya so masail ne abin da nake jan hankalinmu a daina afkawa malamai a guji a daina afkawa musu a guji kuma sunna mutum ya bi karatu a hankali wanda ne in ba haka ba duk waɗannan abubuwa an zo an yi wallahi abubuwa ne da suna da hatsarin gaske abubuwa aka ce suna da alaka da sallah suna da alaka da arkanul islam wallahi ba abu ne da mutum lokaci guda lokaci guda ba haka haka ba ta cewar mutum zai hada a sahar da al'asar magariba da isha ba ba tare da wani tsoro ba ba min zara kofin wala matsar ko bai wannan ba kaga mutum kawai suna kallo ko ya fito ya yi azhar ya miƙe ya kawo asar ya ci gaba sun je sun ci gaba da kallon su kawai a tv wa sallam ya hada a madina min ghairi matsarin min ghairi khawfin wala matsar bai fahimci cewa waɗannan dalilai biyu su aka kore ba baya hana kuma akwai wani dalilin tunda abin da aka kore shine al-khawf da al-matar su aka kore shikenan ya nuna an tabbatar da komai kenan su ne su ne dalilan da aka fi sani kuma su aka kore sannan wanda iro ya ta hadisa abdullahi bin umar ya yake yi wallahi ana wa karatu gaggawa sosai kuma na gaya mana galibi a karatu addini ake wannan a academic session ba a wannan hayaniyar ba a yi don komai za ka faɗa sai an yi monitoring naka ina fatan komai za ka faɗa sai an yi monitoring naka paper falle ɗaya za ka gabatar sai an tara yan wanka ka zo kai masa jawabi a ce ta wuri kaza wuri kaza fa kaga mutum da jibin shi ya rubuta fa amma a waje ne sai ya ta tara saboda ka kiyaye فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل baladi ببلدنا yace wannan shine malamai ba su gushi ba suna yi a garin mu wa amal qiyamun nas amma mutane su miƙe shine tuqamu sala lokacin da aka fara iqama mutane su miƙe a matsayin wajibi fa inni lam asma fi zalika bi haddi yuqamu lahu ni ya iya sani na ban san wani lokaci da ya zama wajibi cewar mutum ya miƙe ba shin da zarar liman ya ga liman ya shigo masallaci ne ya zama wajibi ya miƙe ko da zarar liman an ga liman ka san akwai bambanci da ka ga liman da liman ya shigo masallaci kullu da ke ko akwai kuma da zarar liman ya shiga mihrab ya ce istau ina fata mu fahimci wannan yace shi a iya sanin sa ku lura da kyau fa inni lam asma ni ban ci ba fi zalika akan haka bi haddin yuqamu lahu cewar ga wani wuri da aka ajiye dole ne mutum zai miki shi baya hana in kai kaji ya tabbata shi mali ya kore jin shi ne a wurinsa wani yana karantar da mu an tambaye ka gaskiya ban sani ba ma an tambaye shi bai sani ba illa anni ara zalika ala kadiri taqatin nas sai dai ni ina ganin hakan ya koma ne gwargwadon ikon mutane fa inna minhum mustaqil wal khafif a cikin su akwai mai jiki akwai kuma mara jiki akwai wanda zai iya tsayawa kafin liman ya zo ma da minti uku ko hudu akwai wanda yake shi kuma a shi ba haka bane wala yastafihuna an yakunu ka rajulin wahidin ba zai mutane a ce gaba daya matsayin su kamar matsayin mutum guda bane wana ji da ke ko to kaga wannan ba ma'anan ba hatta aliman sai liman ya kula mutane ba matsayin su ɗaya duka ba saboda ko da ya ji yana jin karfar tilawa sai ya dan dan sassauta ya ce na Umar bin Khattab ya karanta suratu Yusuf da suratul Hajji a sallah asuba eh shi ba sai ya karanta bakara ba wana ji da ke ko eh sai dai a yi shi sai su sai insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh eh wala mai tajwidi ba sosai su da aka saukar da shi a gaban su assalamu alaikum wa rahmatullah tambihi guda yan uwa da muka yi aiki da su karan nan Allah ta'ala ya saka da alkhairi yanzu mun zo